فما لنا من شافعين gashi ba mu da masu ceto da za su cece mu a wurin Allah don ya kubutar da mu daga azabarsa.